wanda ya daidai da tara ga watan biyar shekara ta da shida, cikin taimako Allah mun sake haɗuwa a farfaji wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da karatu a cikin littafin tafsirin suratul fatiha wannan kuma shi ne darasinmu na shida kenan ko daidai ne darasinmu na shida muna cikin gaban da mala yake kawo mana idis tarbawiyya fa'idoji na tarbiyya da za mu ɗauka a cikin suratul fatiha mun kawo guda biyar ne biyar muka kawo ko shida mun kawo guda biyar insha Allah za mu tashi a na shida waɗannan yaran security ya zauna da na shida malai ce tarbiyyatul muslim ala lujui ila Allah azza wa jalla daga cikin tarbiyyar da za mu ɗauka a cikin suratul fatiha shine wannan sura tana tarbiyyantar da duk wani musulmi allujuwa ila fakewa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala dan adam in ya tashi neman mafaka yakan nema da wanda ya fi shi ne ko idan yaro ya ga abun tsoro sai koma bayan mahaifiyarsa ya kankame ta yana mama idan ya ga kyankyaso kenan idan kuma kare ya gani fa wurin wa zai sai baba saboda ya san baba ne ke iya daukan itace ko to shi ma musulmi ya san ba mai iya tsare shi ya tsaro sai Allah walillahi almasalul a'la saboda Allah ta'ala shi kadai ya cancanci a fake a wurin sa dan shine rayuwar da bai mutu shine mai karfin da ke da rinjaye shine ke da arzikin da dole sai an nema a wurin shi babu wanda ke wadatuwa daga arzikin sa to wannan sura ta koyar da mu cewa lallai duk musulmi ya rinka fakewa zuwa ga Allah azza wanda shine mabuwayi ba abin da ke gagaran shi wajalla kuma shine mai girman da yafi kowa girma so nawa wata zata ce miki wallahi za ki gani sai ki ga kuma kin ga alkhairi ko kuma za ganin ya koma kanta ita ta gani ko ina abokin mai aure a abuja mahaifin ya ce wallahi tallahi dai yana raye ba za a yi auren nan ba kuma na rantse da Allah ya mutu kuma ko date din auren ba a canza ba wallahi ranan hudu ga watan ga mutuwan shi ya yi uku gobe aka ɗaurawar jet inda aka sa ɗin ba a canza shi ba aka ce ai wasu sun zazzo an zo daga nesa an an yi hidima yanzu a koma yanzu a dawo ai mutuwa ta riga ta faru aka daura aure muka ɗauko amarya muka yau Kaduna kuma bai hana an yi biki ba bai hana ba bai hana ba to shi yasa a kiyaye Allah wa min zalika isti'anatuhu bihi 'ala al-ibada daga cikin wannan tarbiyyar na fakewa ga Allah shine neman taimako da Allah akan ibada ki rinka roƙon Allah ibadanki Allah ya taimake ki ki yi shi ku duba addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu duk musulmi ana son sa ta ƙarshe kafin ya sallama a tahiya ta zama mene Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa mene wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni akan ambatanka da tuna ka da ambatanka da bauta maka da kyau da a inni ala zikrika tuna ko wa mene eh wa shukrika da gode maka kai mun ni'ima wa husni ibadati kuma Allah inna tashi ma bauta ka sa in yi gangariyan bauta to ba ko zaki iya bacin Allah ya taimake ki so nawa ne kuka ga nan da kuke zaune yanzu kuna bude littafi ana karatu da ku wata tun safe take layin asibiti har yanzu bata ga likita ba wata kuma an rubuta magani ko na sukanin bata ta da shi ballata na magani kuma ciwo ne da ya kamata ta kwanta amma ba kudin kwanciyar dole take yawo da ciwo nawa ne a cikin mutane suna nan da yawa kama ke Allah ya ce make ki har kina bauta cikin kwanciyar hankali wannan arziki ne wa du'a'uhu da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala dauman a koda yaushe me za a yi ta roƙon shi koda yaushe an yahdiyaku siratal mustaqim da ya shiryar da bawa zuwa tafarki madaidaiciya na bakwai daga cikin fa'idoji na tarbiya ya zo ne a cikin qauluhu fadin Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya a cikin wannan addu'a ta cewa ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya fihi irshadul abid a ciki akwai nusar da bayi da wa'azartar da bayin Allah ila su'alihi akan su rinƙa roƙon shi shi Allah subhanahu wanda ke tsarki ya tabbata a gare shi wattadarru ilaihi kuma suna masu kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wattabarru min haulihim kuma in suka tashi roƙon Allah suna masu attabarru suna masu barrantar da kansu min haulihim daga dabaran suna nuna ma Allah ba su da wata dabara in ba nashi ba wa quwwatihim kuma ba su da wani karfi in ba na Allah ba shine cikakken ma'anar la haula wala quwwata illa billah wa ila su'alihim har zuwa ga roƙon da bayi suke yi iyahu ga Allah ɗin shi shi kaɗai. roƙon shi akan mai alhidaya da ya shiryar da su bayin mu kenan ila siratil mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wa huwa ad-dinul qawim wanda shine addini wanda yake mai daidaito daidaitaccen addini wanda babu karkata babu zalunci babu tawaya a cikinsa Allah ka raya mu akai ka kashe mu a kansa wa tasbituhum kuma suna roƙon Allah da ya tabbatar da su alaihi akan wannan addini hatta yafdi bihim har sai ya kai wannan addinin ya kai su zalika wa har sai wannan tabbatuwarsa akan addinin ya kai su ila jiwari sirat sun iya tsallake sirati alhissi yawmal qiyama sirati wanda ake ganin shi a zahiri na ranar alkiyama kun san sirati da hawansa ko Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi yana da tsayi ba za ma faɗa maka ka wani lokaci mun makara amma dai sirati yana da hatsari kwarai da kuma kowane musulmi kowane mutum musulmi da kafiri da annabawa da waɗanda ba annabawa ba sai sun hau sirati Allah ta'ala ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya to kowa sai ya tsallake sirati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wasu da sun taka ta za su zane su yi wutan jahannama wasu kuma za ta rinka yayyanka su masu yanke zumunci za ta rinka kama su tana yagan jikinsu ta musu fata-fata da ƙyar za su tsira wasu kuma za su jefa su wuta ba za su tsira ba to wannan roƙo Allah ya tabbatar da mutum akan addini ta yadda zai tsallake siratsi ranar alkiyama al mufbi bihim ila jannatin wanda shi zai ketarar da su ya kai su zuwa ga aljanna an-na'im wanda take ni'ima fi jiwarin nabiyyin a cikin yin makwabtaka tare da yin makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam siddiƙin da siddiƙin mun fassara shi da ajiya waɗannan washuhada da wanda suke a su ma mun fassara wasalihin da nagartattun bayi wa hasuna ulaika rafiƙa ya kyautuko a ce waɗannan su ne abokan rayuwanka ma'ana ma dalla ga wanda ya irin wannan rayuwa har ya samu makwabtaka da Manzala, sallallahu alaihi wasallam da mutanen kirki Allah ta samu a cikinsu. sai na takwas mala ya fi sura a cikin wannan sura suratul fatiha bayanu adabul mas'ala an mana bayani a sarari na ladabin tambaya ladabin yadda ake roƙon Allah fa akmalu ahwalis sa'il a haciki muka fahimci mafi kamalan yanayin da mai roƙo ake so ya shiga mafi kamalan yanayin mutum mai roƙo ma'ana wanda da ya roƙa za a bashi shine an yamdaha mas'ulahu ya yabi wanda zai tambaya ya kirari wa wanda zai tambaya kuma kuna gani ko maza in sun je wurin ɗaura aure wani ma za ka ga mutum ne mai addini wani ya fara maka kirari yana kaza yana kaza sai ka ji kamar za ka bashi sai ka tuna hadisi ya ce ka watsa mai ƙasa ne sai ka basa Ɗan da ƙyar. wani mai raunin imanin ma sai ya ciro ya mika to ita ma wata haka to gara ma wannan shi da sauki ita wata ma mawaki ne zaginta zai ce shegiya wance kuma ta ciro kuɗi ta liƙa ke ta liƙi mata kuna da ban mamaki wallahi tallahi yar uwanku nan sai ta haihu wanda ta yi kokari shine ta sai zanin takwas da mai ashirin, wanda ta iya bada zanin talatin an yi haihuwa kai wannan mumina ce mai dubu zanin dubu talatin ai wannan roba roba mai galalita ko mai kuke ce mai wata hatara su take yan dubu bakwai a ce ke can wane ne waye ba zan musu talla ba can kanan nan a ce suna banan zafa sai ta ce ku sai mun sha bakwai kun sai ina da jama'a in sallah ta zo duk ta sai na dubu hudu da dari bakwai da na dubu shida da na dubu takwas amma sai an zo biki ke ga ai ta wance ta kawo gudunmuwa har mai dubu biyu fa a famili a dangi sai a baki gudunmuwan biki ai tarawa ai tarawa ita kuma sai ka zo ta juye ma shaidan kuɗin hmm? mawaki zai zo ya zage ta ya zage Allah ya zage manzan Allah kuma ce ta liƙawa da NNP da EFCC ma ta sa bala'in doka ne sai ake zuwa ana zuba su a kwando a ta zuba a kwando kuma mutanen banza za su kwashi wata ko buta bata taba siya ta kai masallacin unguwansu ba bata taba yi ba bata taba haƙa rijiya bata taba wani abu ba liki kawai take kuma Allah na tsine mata tana ci gaba to Allah ya rayuwa ce albarka in wa zai muku zafi ku ɗauka a haka ya biyo ta haka ne hmm? ai ba alkawari ba ne abin da ranku ke so za mu gaya muku ko hmm. an yamdaha mas'ulahu ana so duk wanda yake so addu'a su samu kamala da shiga da ladabi to ya fara yaban wanda yake yake zai roka shine Allah ko kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda zuwa fadin Allah ta'ala da yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talika ya kun ga yabo ne ga Allah ar-rahman wanda shine mai gamammiyar rahama ar-rahim mai jin kai ga mu'minai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kade muke bauta kuma kai kade muke neman taimakon ka kaga wannan duk kirari ne ga Allah subhanahu wata'ala sai da aka yi ma Allah kirari har zuwa nan summa yas'alu hajatahu daga nan sai mutun ya kawo nasa bukata bai da daɗi ka zo ko ka gaya mutum naka bukatan ba tare da shi ka faɗi wani alkhairi ko wani abu nashi da zai karfafe shi biya maka bukatan ba bai da daɗi shi yasa da yawan mata wasu ko mazajen su ba su san ladabin samun abu a hannun miji ba ya ce ai bai da tausayi ai ki ne baki da wayo kin kasa gane gaban weak point ɗin shi da zaki karya shi ki shiga ne kin kasa ya dawo a gaje a wahale ya kamata albashi tun 25 ga wata ko ba mai ake albashin ba da yana da kaza kuɗi bai fito ba kina faji yana rikici da mutane ana cewa za a shirya takardu a kai kotu ke kuma kina cewa to ka san dai 500 ko auren wance bai ishe ni ba kun fahimci magana dole ran shi zai ɓaci dama can psychologically yana da wani trauma yana da wani damuwa a ran shi kin zo kuma ke kin shigo da wani damuwa to ba dole yi rikici ba dole ya rikici zai ibo har da laifin da ba naki bai kwaba miki komai ya dagule to amma sai ki nemi lokacin da gaba ne kaza ki ma fara mai godiya har abin da kin san bai yi yanda ya kamata ba in ya sako kasa ta sai ki kwashe shi shikenan haka ake yi kuma in kin yi kin nemi biyar yau da kyar biyu suka samu kar ki ce ni to duk da yanda nake hakuri gidan nan naga alaman sai an kai ni bango har dutse sai an kai kin haka kici ki dauki biyu gobe wani biyu su fito jibi wasu su fito gata wata ran sai kiga da kanshi zai kawo amma sai kin yi hakuri wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim kuma zai yi wa duk kiga mu hanyoyin nan kuma ya ki ki dai ci gaba da hakuri wata rana Allah zai share miki hawaye kar ki gajiya dan adam sai Allah thumma yasalu hajatahu daga nan sai mutu ya tambayi bukatansa wa ikhwanahu almu'minin da kuma bukatan yan uwansa mu'minai kama kala fi kaulihi kama inda Allah subhanahu ta'ala ya koyar da mu a cikin fadin sa da yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki ba daidaiciya ko li'annahu domin wannan tafarki ma daidaiciya an ja'ul lil haja ita ce mafi dacewa ga duk wata bukata duk abin da Allah zai baki bai kai ya shiryar da ke wannan addinin ba da yake so yadda da shi wa an ja'ul lil ijaba kuma shine abinda ya fi amfanarwa ga amsawa idan aka amsa miki to ba ki taɓa samun abin da zai amfane ki kamar ihdinas siratal mustaqim ba wali hada wannan ne ma ya sanya arshadallahu ta'ala ilaihi Allah ya nuni zuwa ga mai wannan addu'a ta ihdinas siratal mustaqim li'annahu al-akmal domin shine addu'a mafi cika wanda ba ta waya a ciki wa qad yakunu su'al kuma zai iya yi wa roƙon da bawa zai ma ubangiji bil ikhbari an halis sa'ili wa ihtiyajihi ta hanya ne kamar na ba da labari game da yanayin da shi mai roƙon yake ciki da bukatun ga cikin yi addu'a amma kamar labari kike bada malice kama ƙala musa alaihi salam kamar yadda annabi musa alaihi salam ya faɗa ke cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah lallai ni game da abin da ka saukar a gare ni na alkhairi mabukaci ne kaga wannan kamar yana bada labarin dama akwai alkhairi a kasa ne kun fahimci magana to mu ma mun riga mun sa akwai alkhairi a kasa ita ce aljanna ya akai muka sani Allah ya faɗa sai na tara qauluhu fadin Allah subhanahu wataala da yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya ya wannan aya tana kunsan bayanu cikakken bayanin cewa annal abda lallai duk wani bawa musulmi la sabila lahu ila sa'adatihi ba shi da wata hanya da za ta kai shi zuwa ga rabauta illa bi sai idan ya samu tsayuwa ala siratul mustaqim akan tafarki wanda yake madaidaici wa annahu la sabila lahu ila al-istiqama kuma wannan aya har wayo tana nuni cewa babu wata hanya da mutum zai iya samun tsayuwa da daidaito akan addini illa bi hidayati rabbihi lahu har sai idan ubangijinsa ne shiryar da shi zuwa ga addinin kama la sabila lahu ila ibadatihi kamar yadda mun sani a sarari bawa zai da wata hanya da zai iya samu zuwa ga bautan Allah illa bi ma'unatihi sai idan Allah ya taimake shi akan wannan hanyar ta bauta fala sabila lahu ila al-istiqama dan haka bawa bai da wata hanya da zai samu tsayuwa akan addini على الصراط على sirat wala سبيل له الى استقامه على sirati ko bawa bai da wani hanya ko daman da zai iya tsayuwa akan sirati wannan tafarki madaidaiciya illa bi hidayatihi sai idan Allah shiryar da shi zuwa gare ta shine zaka ga wani ma sai haifi da shi arne ne amma dan ya musulunta haka ne ko ba san haka to sai na goma ce lamma kana talibu siratil mustaqim taliba amrin a yayin da ya kasance neman tafarki madaidaici din nan fa wani abun nema ne wanda Allah ya umarni da shi Allah ya umurce mu da mu nemi wannan tafarkin sai ya ce amma aksaran nasi nakibuna anhu mutane da yawa sun karkace ba su samun dace da wannan hanyar maridan lisuluki tariqin maridan suna masu kangarewa da girman kai lisuluki tariqin da bin wannan tafarki madaidaiciya din da yawan mutane wasu sun sani amma suna ma Allah girman kai da taurin kai murafiquhu fi hati ghayatil qilla waɗanda suke abokan tafiya a cikin wannan tafarki madaidaiciya fi ghayatil illa suna makuran karanta wal izza kuma ba su da buwaya bi ma'ana wanda suke kan tafarki madaidaici din ba su da yawa kuma suna da yawa inda suke suna da rauni wal nufus su kuma zukatan mutane majhulatun ala wahshatil at-tafarrud Allah ta'ala ya dabi an tadda zukata akan jin kadaici damuwa na kadaici dan adam bai son rayuwa shi shi kadai idan mutum yana rayuwa shi shi kadai kan shiga damuwa shine zaka ga har ya samu me ake kiransa depression farai da gaske zaka ga mutum zai ta shiga damuwa eh ta shiga damuwa tun yana iya fita sai ga to an ya fita yanzu me za a ce me za a gani me wani zai faɗa me wanta za ta ce to bari in na samu kaza sai in fara fita sai to ƙarshe sai mu ce zuwa isolating kansa gaba ɗaya to ya tattara ma kanshi shedan a wuri ɗaya ke ne kai shi ya baro Allah sallallahu alaihi wa sallam ce mumini dan kaɗan ne a shi kaɗai amma me yawa ne shi da ɗan uwansa da haka annabi sallallahu alaihi wa ya ƙara cewa muminin da ke cakuɗuwa da mutane yake haƙuri da cutarwansu shi ya fi alkhairi wurin Allah fiye da muminin da bai cakuduwa da mutane kuma bai haƙuri da cutarwan mutane ashe akwai cakuduwa a cikin akwai alkhairi a cikin cakuduwa da mutane akwai alkhairi a cikin yin haƙuri da mutane an gane hadisi an fahimci hadisin da kyau ko to shine sai malai ce wa alal wa ko wa rafik? wa wa unsiku rafiq kuma duk dan adam an dabi an tadda shi alal unsi bin rafiq akan ɗeba kewa da aboki ɗeba kewa da aboki shi yasa ko damuwa ce ta damu mutum masana suka ce hanyoyi biyu suna maganinta na farko mutum ya fitar da damuwan a bar shi ya furta ta ya faɗe ta bi ma'ana ya faɗa ma wanda ya dace ya ji damuwa kila zai ba da shawara kila zai yi addu'a ko duka biyun nan ba su samu ba idan ɗan adam ya fusata ya shiga damuwa in ka bar shi yi magana sosai da kanshi zaka ga ya sauko da kanshi ko yaro ne ki duba ki gani in ya addabe ki da kuka ki goya ya ƙi, ki sauke ki jinjiga ya ki ki bashi ya jefar ki ciro ya amsa amfani ta kuka da za ki haƙuri ki jure bayan minti biyar sai ki ji shi ya yi bacci a bayan kujera zuciyar duk ta gama zazzagewa ta koma ta sallama sai dai kiga kin ɗauko shi kin goge majina kin wanke kaza kin sa famfas kin maida kin ije an wuce wurin amma da bai wannan kukan ba to yana nan yana karshe ma sai ya je ya je ho wannan hoton auren naki na bid'a a falo sai ya je ho shi kasa sai ya tura waɗannan kwalaban tiraran na humra duk sun fashe haka ne ko ba haka ba to a bar mu in mutum ya faɗi abin da ke damuwansa a zuci yakan samu waraka na biyu suka ce shine sai idan zai kuka idan kuka idan mutum abu ya ci sai ci shi a rai to galibi za ka ga in yi kuka ne sai ya zo sai ya sauka shi da kanshi ko ba ba shi hakuri ba sai ka ga ya sauka ya abu ne kuma duk wanda ya san rayuwa zai gaskata wannan an gane ko to ne ma ne yace duk zukata an Allah ya ɗabi an tadda su akan su rinka ɗeba kewa da aboki shi yasa ake so ka ake so ka zaɓi abokin manzala sallallahu alaihi wasallam kuma yayi ta jan kunni akan cutar da duk wanda alaka ta kusanci ta hada ka da shi aboki ko zamantakewa ko ga haƙƙin makwabtaka ai in mu ce rashin makwabci na gari malam ya shiga wutan duniya ba wallahi in kana neman azaban duniya to makwabci wanda ba na gari ba azaba ne a duniyan azaba ne in Allah ya baka makwabci na gari to ka gode ma Allah saboda shi makwabci dan uwanka ne da jini bai hada ku ba ba yadda ka iya ko ka ki ko ka sai ya san wasu sirrukan wanda ko ka ki ko ka zai san kuma na biyu zai samu daman cutar da kai cikin sauki in ya bibiye ka ka'in da na'in ko ka ki ko ka zai iya samun gaban da zai cutar da kai sai an samu ranar da zai samu wannan ka ya cutar da kai sai dai Allah ya saka maka shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ya tabe yi asara dan wuta ne shi suka ce eh, eh, eh, abu hurairar radiyallahu anhu ko cikin sabai ce khaba wa khasira kowaye shi ya taɗe a rabban banza manzan Allah wane ne shi sallallahu alaihi wa sallam ce duk mutumin da makwabcinsa ke jin tsoron zai iya cutar da shi shine a ran da nake faɗa mu ki fara auna kanki kafin ki tuna wata ki fara auna kanki ki fara da kanki annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi, malaika jibril bai gushe ba yana kawo min ayoyin qur'ani yana kawo wahayi sai da zuciya na ta ban tunanin anya ayan qur'ani ba za ta sauka ta ce in makwabci ya mutu makwabci ya ci gadon shi ba yace ba a gama wahayi ba sai da ne tsammanin Allah zai saukar da wata aya ya ce idan makwabci ya mutu makwabci ya ci gadon me ke sa ko a ci gado ba kusanci ba ba alaka ba ba tausayi ba ba abin nan ba duk su su ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata fa mace aka ce sallah da dare azumi da rana matsalar ta ɗaya cutar da makwabci ce kuma yar wuta ce a to shi ke me haifar da shiga wutan duk sallah da azumin za a biya makwabtan da shi ba wai ba amsa ba ne, kwashewa za a biya hadisul al-muflisu min ummati ku karanta sahihu muslim gashi na hadisi ingantacce hadisin abi huraira radiyallahu anhu duk mai cutar da mutane da ibada ake biya ran kiyama mu tafi komi kai Allah ya dabi an tadda mutane wato wani wurin ne sun ga kaman in mun wuce din bai kamata a wuce haka ba saboda muna da damuwa a wuraren Allah ta'ala ya dabi an tadda mutane akan dauke kewa ta hanyar aboki sanadiyan wannan yasa nabba Allah subhanahu wa ta'ala rafi sai Allah ta'ala ya kar ya ja hankali akan abota fi hadhihi tariq a bisa wannan tafarki na addini wa annahum kuma Allah ta'ala ya faɗa mana cewa lallai su humul ladina sune waɗanda in suka yi wannan abotan da kusanci na kwarai za su kasance an'ama Allahu alaihim wanda Allah ya cika ni'ima a kansu minan nabiyyin tun daga annabawa wa siddiqin da siddiqai wa shuhada da shuhada wa salihin da nagartattun bayi wa hasuna ulai sarafiqa kuma ya kyautu waɗannan mutane su zanto abokan tafiyanka a rayuwa to sai mala ya ce fa adafa siratu ila saliki na lahu ku duba inda Allah ya faɗa ayan sai ya jingina wannan tafarki madaidaici zuwa ga waɗanda suke ruko da shi wa humul ladina an'ama Allahu alaihim su ne waɗanda Allah ya ce ni'ima a gare su li yazula 'ani talibi lil hidayati wa suluki siratal na wahsha domin Allah ya samu ya gusar ma wannan wanda yake neman shari'a wannan wanda yake bin tafarki madaidaici din Allah ya gusar masa da wannan damuwa da kunci din tafarruduhu tafarruduhu wanda yake jin shi shi kadai an ahli zamanihi wato na kadaitansa ga barin mutanen zamaninsa wa bani jinsihi da ko mutane waɗanda suke irinsa Allah ya sa maka mutanen irinka ka ɗeba kewa da su a kuma lokacin da kake rayuwa wali ya'lam kuma Allah ya ƙara yin haka ne domin mu mutane mu sani mu muminai insha Allah anna rafiqahu fi hadha sirat lalle abokinka na tarayya a wannan tafarki humul ladina an'ama Allahu alaihim sune wadanda Allah ya ni'ima a gare su dan haka nan fala yaktari fala yaktari kada musulmi ya damu bi mukhalafatin nakibin da sabawan waɗanda suka kauce suka kauce an anhu lahu wanda suka kauce masa gabarin wannan hanya kar ka damu don kai kana daidai wasu ba su daidai ba in kana abin da Allah ke so to ka dage kai ta hakuri fa innahumul aqallun domin su waɗannan waɗanda Allah yake so su bi wannan tafarki humul aqalluna qadran idan aka ce a kirga a kidanya to su suka fi kowa karanta su ne wanda ba su da yawa In dai kirgawa za a yi wa in kanul na adada ko da ko akwai mutane da yawa to za ka ga waɗanda Allah ya datar da su suke bin tafarki madaidaici ba su da yawa haka ne ko ba haka ba haka ne za ki ga wanda suke so a daidai a cikin mutane su suka fi yawa ko su suka fi karanci na'am a suka fi karanci wanda suke so a daidai ko wanda suke so a yi barna to an samu saɓanin malamai ban ji ba wanda suke so a daidai su suka fi yawa suka fi kaɗan suka fi kaɗan wani ma sai ce maka ka mutu a talaka in dai ba za ka ɗiba ba ka mutu a talaka wasu mutanen china sun zo sun yi kamfani a kano da nan kaduna suka ɗauki wani abokin muska ba shi gida da komai da komai kamfanin nitrogen and oxygen suka yi shi ne wasu suka zo suka shirya mai diyan da ake cuwa-cuwa da badakala da yadda ake samun na fidda kai kamar yadda suke cewa ya ce wallahi tallahi shi ba zai iya wannan ba abin da suke ba shi ya ishe shi a rayuwa duk abin da yake nema ya yi a rayuwa abin da suke ba shi ya ishe shi shi ne wani ya kalle shi ya ce to wallahi sai ka mutu talaka ka ji mutumin banza da wasu mana har da rantsuwa ba ya ce mai wallahi sai ka mutu talaka sai ka ce shi ke ba da arzikin kuma yana nan bai mutu talakan ba kuma Allah bai hana shi yadda zai yi ba shi kuma ma wasan ina yake ba yanzu na'am ƙarshen talauci shine talaucin rashin imani ka taba haƙƙin da baka san inda zaka nemi mutum gafara ba ai hatsari ne taba haƙƙin da baka san inda zaka nemi mai haƙƙin yanzu misali mutumin da ya je kasuwa ya saida abu da cuta ina zai ƙara ganin wanda ya saida ina zai ƙara gani wanda ta sa ba a cikin manja ta sayar ma mutane nawa mutane nawa suka ci duk wanda ya ce malaria ko ya typhoid ko ya asibiti ko cikin sa ya murda duk sai an miki sabirin alkiyama ka sayar ma mutum da litan mai ka turgude a gidan mai ya fita gidan mai ya je ya hatsari ya mutu ra'al kiyama da sallanka da azuminka in ma kana da su da shi za a biya in babu zunubin shi za a kwasa a jibga ma mutu a kora shi wuta Allah ya shiryar da mu sai na shida na sha ɗaya ko Annama fil fatihati min sana a cikin tarbiyyar da zamu samu zamu fahimci abin da ke cikin suratul fatiha na yabo as-sana shine yabo ga Allah waddu'a da kuma roƙo da bawa yake yi wa huwa ta'ala za mu amfana da faɗin Allah ta'ala ne yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba wanda suke batattu ba ko wanda kai ba wanda kai fushi da su ba ko wanda suke batattu huwa afdalu du'a'in za mu fahimci wannan shine mafi falalan addu'a da'a bihi al-abdu rabbahu daga cikin duk addu'an da ba waye ga ubangijinsa duk addu'an da ba ke ga ubangiji bai kai wannan ba wa huwa aujabu du'ain da'a bihi abdu rabbahu kuma wannan shi ne mafi dacewan addu'a wanda ba waye roƙi ubangijin shi da ita wa fa'u du'a kuma ita ce addu'a mafi amfani da bihi abdu rabbahu wanda ba waye roƙi ubangijin shi da ita Fa'innahu. domin yanda al'amarin yake shine yayin da bawaye wannan addu'a yajma'u masalih ad-din wa duniya wal-akhirah addu'an nan yajma'u ya tattara masalih ad duk wani abu da ya shafi gyaran addini maslaha ta addini wa duniya, da duk wani abu na maslaha na duniya addu'an nan ta kunsa wal-akhirah abin da ya shafi lahira wal abdu da'iman muhtajun ilaihi kuma a koda yaushe bawa a ko da yaushe yana da bukatuwa zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan abu da aka ambata ko dai kana da bukatuwa na addini ka san addini don ka rayu cikin aminci ko kuma yanzu ka ba ta lahira ba ce ta duniya ce ita ma ai kana so Allah ya yi maka to sai mala ya ce la yaqumu ghayruhu maqamahu babu abin da ke tsayawa a makofinsa ma'ana duk wannan abu da Allah ya faɗa na addu'a abu ne wanda mutum na bukata babu wani abu da zaka iya musanyawa da wanda ba shi ba damuwarka ta duniya ta duniya ce in ba a biya ta duniya ba ba za ka ji daɗin rayuwa ba damuwar lahira ta lahira ce in ba a same ta lahira ba akwai bakin ciki damuwar addini damuwa ce in babu ita rayuwar ba za ta yi daɗi ba to shine abin da malam ke nufi sai na sha biyu ce fi kaulihi ta'ala a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce siratsal ladina an'amta alaihim harka da gutuwa kun baka mintunan ƙarshen <laughs> siratal ladina an'amta alaihim ta farkin waɗanda kai ni'ima a gare su a cikin wannan da tarbiyyar da zamu dauka al-isharatu ila al-ibtida'i bis salaf salih da Allah ku rike nan a ciki an ko an yi mana nuni ilal iktida, ibtida akan mu yi koyi bi salaf salih da magabata na kwarai faddinu alladhi anzala Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama domin addinin da Allah ya saukar ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama huwa siratul ladina an'amta alaihim shine siratul ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai ni'ima akan su kaga ko ai ya nuna an riga an yi ni'ima akan wasu ko to dole mu san suwaye sune annabawa da sahabbai da mutanen kirki da suka biyo bayan su shi yasa ma gaba malai ce ga sunan wanda aka yi ni'ima akan su wahum sune rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na farkon su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa magana ta cika wa anta da'iman fi kulli raka'atin kuma ka tuna fa kai a koda yaushe an ka zo sallah a kowace raka'an ka ta sallah tas'alullaha kana roƙon Allah subhanahu wata'ala an yahdiyaka da ya shiryar da kai tariqahum tafarkin waɗanda yake tariqihim tafarkin waɗanda suke Allah ya ni'ima akan su annaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wa kullu ma khalafahu min tariqin kuma duk abin da ya saba musu na wata hanya wata tafarki wata ɗariƙa au ilmin ko wani ilimi mutum ya ce ya kawo ilimin hakika ya ce ba Allah Allah ma bai isa ba duk su ne ba to duk wanda ya ƙaƙilo wannan au ibadatin ko ya ƙirƙiro wata ibada a ce in kai ta fi ƙur'ani so dubu shida ƙur'ani ba shekara ashirin da uku ana saukar da shi sai da aka fasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam goshi aka karya mai haƙori aka kore shi a mahaifa aka kashe mai dangi da masoya aka koma ba abincin da za a ci ana ɗaura dutse a ciki saboda yunwa don dai a tsaida ƙur'anin nan da abin da ya zo da shi sai wani ya ce ga wata salati in kai so ɗaya ya fi ƙur'anin so dubu shida sai kai makanka hukunci na barka ana falaita bi mustaqimin duk wata hanya da ta saba ma hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba ma sahabbai kun fahimta laysa bi mustaqim to wannan hanyar ba ni kakkiya bace bal kai ba haka ba wannan hanya ce wanda take muwajjun ay ma'ilatun karkatacciyar hanya ce na sha uku qauluhu saura minti shida ko ni kai minti shida dai mana na sha kuma ne ce kauluhu fadin Allah subhanahu wata'ala ne ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba ta farkin wanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba ya tadammanu wannan yana kunsa bayanu tarafai ilhiraf inhiraf an as mustaqim bayanin karkacewa tafarki gefe na karkacewa daga tafarki wanda ke madaidaici wa al-inhiraf ila ahadi tarafain kuma duk wanda ya karkata zuwa ga waɗannan bangarori guda biyu tarafain inhiraf bangarori guda biyu karkatattu wanda suka bar ta kai mai kakke wanda bangare na farko shine al-maghdubi alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace su wane ne mun karanta hadisi na'am yahudawa sannan wala ballin annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne suwa ni ba nasara ce kiristoci na ce. kun canza mun magana Allah shirye ku ko kuna jin tsoron faɗa ne yawa wa inhirafa ila ahadi tarafain kuma duk wanda ya karkace zuwa ga daya ga waɗannan karkatattun inhirafun ila balal to ko dai ya karkace ne zuwa ga bata alladhi huwa fasadul ilm wanda shine lalacewan ilimi wal i'tiqad da kuma lalacewan aqida ingantacciya wal inhirafu ila tarf al akhar idan ko mutai karkace zuwa ga dayan bangaren inhirafun ila al ghadab to ya karkace zuwa ga fushin Allah alladhi sababahu wanda dalilin da ke sabbaba wannan fushin na Allah fasadul qasdi shine lalacewar nufi zuciya wal amal da kuma lalacewar aiki na 14 inna fi hadhihi sura a cikin wannan sura ta Fatiha min kulliyatil aqidatil islamiyya akwai abin da yake na tarbiya wanda ya tattaro dukkan al islamiyya aqida ta musulunci ma'ana abin da ake so ki kudirce a zuciyanki don ki tsiraran alkiyama wa kulliyatin at-taswir haka ne a taswir islami kuma ya tattaro dukkan wani hoto na musulunci yadda ake so musulmi ya rayu to suratul fatiha ta nuna wannan wa kulliyatil mashairi wat tawjihat kuma suratul fatiha nan ta tattaro dukkan wani take na addini da fuskantarwa na addini na wa'azi da za a mutu ya faɗaka ya bi to wannan sura ta riga ta tattara su a cikin su ma yashiru ila tsarafin min hikmatin akwai abin da ke nuni zuwa ga gefe na hikima ikhtiyaraha eh, wanda wannan ne ke nuna zuwa ga gefe min hikmat ikhtiyariha ke nuna mu zuwa ga gefen dalilin da yasa hikimar da aka zabi suratul fatiha litikrarin dan a rinka maimaita ta fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a kun gane ko dalilin da ta sa muke ta maimaita suran dan mu gane akwai fazaniya guda biyu akwai al-maghdubi alaihim akwai ad-dallin sannan kuma akwai siratul mustaqim sai Allah ya ce to din raka'a in ka zo ka tuna dan kakka fada ramuka biyun can ka tsaya a tudu guda ɗayan nan Allah ya sa kun fahimci sakon a dunkule shine abin da malam ke so nuna mana anan yace wa hikmatu eh, butlan salatin la tuzkaru fiha kuma a cikin wannan suratul fatiha mun fahimci kiman da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam nuna butlan kulli salatin lalacewan duk wata sallah la tuzkaru fiha wanda ba a karanta suratul fatiha a ciki ba ai ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab au kama qala sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda bai karanta suratul fatiha ba to bai da sallah me wannan yake nufi saboda yasa aka ce bai da sallah saboda bai ma gane hikiman bautan ba bai san me bautan ba bai san inda ake so ya tsaya ba so dan me za a saurare shi ana so ka kauce ma yahudu ana so ka kauce ma nasara ana so ka tsaya akan tafarkin annabi da sahabbai shi yasa kullum ake gaya maka saboda akwai ranar da za a binciki wannan wannan abin da aka dora ka akai Allah ka sa mu dace sai na sha biyar ina so ne ku karishe su yin ya gurguje mala ce fi suratul fatiha a cikin suratul fatiha din akwai ma'rifatul insani rabbahu sanin mutun ya san ubangijinsa a cikin suratul fatiha akwai wannan wa ma'rifatu nafsihi kuma ana so mutun ya san kansa ka san waye ubangijinka ka san kai wane ne daga cikin abin da zaka sani a suratul fatiha zaka san Allah ya girmama ka zaka san Allah ya girmama ka tunda har ya zaɓe ka ka tsaya gaban shi kuma ya ce ka ce ka za kuma in ka ai an zaɓe ka inda Allah zai so ya saurare ka ba ma zai ka musulmi ba saboda wasu ma sun zo a musuluncin ba sai abin da yake so ba an tattara aikin nasu duk an kora aikin wa na ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mene mansura malai ce fa innahu ila kana huna rabbun ku rika wannan karatun da kyau wanda ce domin idan ya kasance akwai ubangiji falabudda min marbobin idan ya kasance akwai mai raino to falabudda min marbobin ba makawa sai an samu wanda ake rainon shi inda za a ce akwai wanda ke raino to dole akwai abin da ake raino wa idan kana huna rahimun kun ga ya dauko mana daga rabbul alamin ne ko to in ya kasance kuma akwai rahimun shine arrahmanir rahim in dai kasance akwai mai rahama fala budda min marhum to ba wa akwai wanda kuma za a yi musu rahama in da ce akwai mai rahama to akwai wanda za a yi musu kaga ana so ka ji suwaye su ka bi dan ka shiga ciki wai la kana huna huna malikun idan ya kasance akwai mamallaki fala budda min mamluk to ba wa akwai wanda aka mallaka akwai bawan da aka mallaka wa idan kana huna abdun kuma in ya zamto akwai bawa fala budda min ma'bud to ba makawa akwai wanda ake bauta ma inda aka ce akwai wanda ake akwai abdun akwai bawa to in kaga bawa dole yana da ubangiji yana da wanda yake bauta ma wa idza kana huna hadin idan aka ce akwai mai shiryarwa fala budda min mahdiyin to ba makawa akwai wanda ake shiryar da shi mu kenan insha Allah wa idza kana huna mun'imun haka nan idan aka ce akwai mai yin ni'ima fala budda min mun'amun to ba makawa wala budda min mun'amin ba makawa dole akwai wanda ake yi ma ni'ima inda an ce akwai bai yi to akwai wanda za a yi ma wa idza kana huna magdubun alayhi magdubun alayhi haka nan idan akwai wanda asalin wato akai fushi da shi in akwai wanda aka ce ai an yi fushi da shi to sai an tambaya wa ke fushin da shi dan dole fala budda min ghadibin ba makawa sai an samu mai yin fushin inda aka ce ana fushi da wani to akwai ke fushi da shi wa na kana huna ballon haka nan idan akwai batacce falabudamin mu fala min mudillin to ba makawa akwai wanda aka batar Allah ka saba mu bane sai na karshe da zamu tsaya akai annahu lamma kana awwalus sura to ga dunkulewan duk fa'ida da zai kawo mana ana yace annahu lamma kana awwalus surati mustamilan ala alhamd yanda gaskiyar al'amari yake shine a yanda muka fahimci farkon suratul fatiha ta kunshi godiya ga Allah aka bude farkon qur'ani da alhamdulillahi rabbil alamin wa tabjidihi kuma a cikin farkon qur'ani a cikin suran nan aka girmama Allah aka ce da shi malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako ai girmamawa ne wa akhiruha kuma aka je ƙarshen suran nan ala zanni bil ana zargin waɗanda suka ba da baya anil iman da barin imani bihi ga Allah aka yabi Allah aka girmama shi a ƙarshen suran aka je aka zargi wanda suka juya ma addinin Allah baya wal iqraru bi ta'atihi kuma suka juya ma tabbatar da yi ma Allah biyayya baya dalla ala annal matla'ul khairati wannan sai ya nuni akan cewa tabbata maɓuɓɓugan dukkan alkhairai ba alkhairi ɗaya ba maɓuɓɓugan dukkan alkhairai wa unwanin sa'adati da kuma taken dukkan wani rabauta huwal iqbalu ala Allah shine mutum ya koma ya fuskanci Allah ga dangadan azza wa jalla wannan fa shine concept din summary din kenan na abin da ya kamata mu gane tunda aka bude wannan surar da godiya aka rufe ta da gargadi da jan kunni to ya nuna cewa duk alkhairi da ake nema a je a fuskanci Allah za a samu wurin shi wa matsaul afati kuma rufewa da cewa an yi fushi da wasu ya nuna cewa to in fa ba a je an bi Allah da alkhairin nan ba akwai mabubbugan abubuwan da suke masu cutarwa wa ra'asul mukhalafat da kuma abin da yake jagora na sassaɓawa. duk abin da ke janyo ma mutum wannan eh, wa matla'ul afati afati na haɗa shi da na baya da magana ce ta daban lalle maɓuɓɓugan dukkan wani abu mara daɗi na laifuffuka da halaka da cutarwa wa ra'sul mukhalafat da kuma abin da yake jagora ga dukkan wani abu da ke saba ma jin daɗi, da rabauta huwa al-iradu anhu shine juya baya ga barin Allah subhanahu wal bu'du an ta'atihi da kuma nisanta ga barin yi masa biyayya duk wanda bai yi wannan ba zai rayu cikin kunci haka ne ko ba haka ba ne Allah ta'ala na cewa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bada baya ya kauce ma ambatan Allah bai bi Allah ba bai tuna Allah ba bai ambaci Allah ba a duniya Allah ta'ala ya ce to yana da rayuwa mai kunci ran alkiyama wa nakhrujuhu yawm alqiyamah yana da rayuwa mai kunci a duniya wa nakhrujuhu yau al-qiyamati a'ma sannan ra'al qiyama za mu tashe shi za mu fitar da shi makahu kaga na wa yau yawm al-qiyamati a'ma nahshuruhu za mu tashe shi yau al-qiyama a ranar al-qiyama a'ma yana makahu na canza kalmar ne kurju to subhanallah kuskure ne Allah ya tsaye mu Sadaka yana ina ga anan za mu takaita yau ba mu samu fara karatun da wuri ba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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيثانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام alal mursalina! والحمد لله رب العالمين fassaran aya mun karanta ta amman yujibul mutarra wane ne wanda yake amsa ma wanda ya shiga matsatsi da ahu a yayin da ya kiraye shi wa yakshifu su kuma yake kwaranya duk wani abu mai cutarwa ko mai muni ma'anan ayan ne babu wanda yake kwaranyewa yake amsa wanda ke matsatsi sai Allah na wataala shine kikenan assalamu alaikum